da darussan da suka zamanto za su karar da mu ko su tunatar da mu abubuwan da suka shafi addinin namu a yau idan allah ya sware da za mu yi bayani wata sunna wanda ya zamanto sunna ce daga cikin sunnoni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mafi yawancin mutane ko mu ce mafi yawancin musulmai sun kana da wannan sunna bi ma'ana ba su san wannan sunna ko sun manta da shi ko ba sa aikata shi saboda haka wannan suna shi ne wankan gawa da kuma yadda ake magawa likafani da kuma yadda ake magawa sallah saboda haka wannan suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau da za ka samu mafi yawancin musulmai ka tambaye shi yadda ake wankan gawa ko yadda ake yi magawa likafani ko yadda ake sallah to zaka samu za ka samu ɗewa daga cikinsu ba su san wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ganin haka idan Allah ya saware da yau za mu fara bayani ko za mu bayani a cikin wannan darasi dangane da wannan abubuwa guda uku yadda ake wanka da kuma yadda ake likkafani da kuma yadda ake sallah amma kafin haka kafin ai wankan gawa akwai abubuwan da ake bukata duk wanda ya zamanto zai yi mai gawa wanka ya zamanto gwargwadon hali ya zamanto yana da wannan abubuwan abu na farko shine a samu almakashi ko a samu sizo ko a samu wanda ake kira sizo da turanci ke na faranshi ko almakashi ko a samu reza ya zamanto wanda zai yi wankan gawa yana da reza za mu ji dukkan miya aikin reza a cikin wankan gawa haka kuma an fi so kuma wanda zai yi wankan gawa ya zamanto yana da wani na'ura wanda zai yi aski da shi wanda za a yi ma wannan mamacin askin hamata gashin hamata da shi idan babu wannan na'ura sai a samu reza har yau sannan kuma an fi so kuma mutum ya samu wani almakashi ko da har yanzu rezan dai har yanzu wanda za a yi wannan gashin a aske wannan gashin hamata ko wanda za a rage gashin bakin shi idan namiji ne kenan sannan kuma an fi so daga cikin abubuwan da ake wa gawa wanka da su kuma akwai an fi so a samu sidir shine magariya wanda za a haɗa wannan magariya da ruwa can wanga kofi wanda kuke gani a cikin wannan video kenan bayan an samu wannan magariba ya to daidai can wannan kofi idan da hali sannan kuma an fi so kuma a samu kafu wannan turaren da ake kiran kafur to wannan kafur shi ma an so a same shi shi ma kwatamkacin shi ma wannan daidai wanga kofi wanda kuke gani a cikin wannan bidiyo sannan an fi so da son samu ne wanda zai yi wankan gawa ya zamanto ya rufe hancinsa da wani tsumma ko da wannan abin da za ku gani yanzu na zamani ake sanya ake rufe hanci da shi sannan kuma an fi so mutum ya zamanto ya samu safan hannu ko ya sa wani ragga a hannunsa lokacin da zai yi ma wannan mamacin wanka na gawa. Banci haka kuma an fi so kuma ya samu bancin wannan safan da zai sa na hannun shi an fi so ya samu wata tsumma daban wanda wannan tsumma yaushe zai yi amfani da shi lokacin da zai yi ma wannan mamacin tsalki ta gaban shi ko ta baya kenan sai zama to akwai wata tsumma kuma da zai kara sama wannan tsumma don yin wannan wanki kawai na tsalki bayan haka kuma ya fidda wannan tsumman ya aji kenan a takaice wannan abubuwan su ne abubuwan da ake bukata wanda zai yi ma eh, wanka na gawa ya zamanto yana da su ya zamanto yana da almakashi ko reza sannan kuma a samu magariya a samu wannan garin magarya wanda ake ake laraba suke kiran sidir da ruwa sannan kuma a samu kafur sannan kuma a samu abin da zai rufe hancinsa da shi da kuma safan da zai sa a hannunsa da kuma wata tsummar da zai iya wanke ma wannan mamacin al'aurarsa idan ya zo daidai wajen kenan bayan haka za mu zo daga wa'an abubuwan da kuma ake bukatan su a lokacin yima wanda yake zamanto mamaci likafani kafin za mu zo wurin wanka kuma za mu zo sallah yanzu mun ji abin da ake bukata a lokacin kafin a fara wannan wanka to akwai abin da ake bukata kuma na likafani abu na harko likafani ya zamanto tsumma ne horare guda uku ko zanunnuwa guda uku kamar yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da wannan zanunnuwa guda uku sannan bayan haka kuma a samu wasu yaggoi kuma wasu yaggiya su ma cikin wannan tsumma wasu yaggowa za a hiddo wanda su zamanto guda bakwai ko guda biyar ko guda uku wanda wannan yaggon sun zamanto za a ɗaure wannan mamacin da shi gwargwadon girmansa idan ba wani mai girma ne su tana uku kawai sun isa ko biyar ko a sa guda bakwai yanzu bayan haka an samu wannan abubuwan yanzu za mu zo abin ga marhalar tamu ta gaba marhalar ta gaba shine me yanzu za mu zo lokacin da za mu haɗa wannan ruwan magarya da ruwa za mu haɗa wannan magarya da ruwa kamar yadda kuke gani yanzu yanzu ana na ana haɗa magarya da ruwa sannan kuma bayan haka sai kuma za a haɗa wannan kafur shi ma za a zamanto za a haɗa shi da ruwa kenan kuma yadda kuke gani yanzu ana haɗa wannan ruwan magarya ana haɗa magaryan nan da ruwa sannan ga kafur shi ma ana nan ana haɗa shi da ruwa yanzu abin da ya mana saura shine za mu shiga yadda ake ma mamaci wanka abu na harko kayan a fara mamaci wanka shine a hidda wa'annan kayan da yake da su a hidda wa'annan kayan da wannan mamaci yake sanye tare da su ya zamanto kuma kafin haka kafin hidda wannan kayan ya zamanto mun samu abin da za mu rufe al'auransu da shi ya zamanto mun samu wani tsumma ko wani zani wanda za mu dora shi daga cibiyarsa zuwa guwawin shi kenan duk yadda zamu hidda mu mamaci kaya bai kamata ya zamanto al'awarsa ta bayyana ba inna ma ya kamata mu yi iya kokari ta yadda ba zai zamanto al'awarsa ta bayyana saboda shi wasu kasashe kamar yanzu kuke gani wasu kasashe za su sa almakashi suna yanke wannan tufafin na mamacin kenan idan ya zamanto an samu almakashin da za a yi a yanka wannan tufafin da shi kenan sai a sa wannan almakashi ko wannan reza a yanke wannan tufafin tare da cewa ai iya kokari ba tare da wannan al'auran na wannan mamaci ya bayyana ba kamar yadda kuke gani yanzu wa'anga suna sanya almakashi ta wajen hidda wannan kayan na mamacin idan kuma an sa ko hanyar da za a iya a hidda wa'annan tufafin ba tare da al'auransa ta bayyana to wannan ba matsala idan kuma ana so mafi sauki shine da wa'anga suke yi shikenan za a kama kayan a yanke shi ta hannun dama da almakashi ko reza sannan a zo ta hannu hagu shi ma a yanke shi kenan yanzu shi kenan sai a juya mamacin a juya mamacin yadda za a ta hannun damansa ko hannu hagu sai a tura wa'annan kayan sannan a juyo shi kamar da kuke gani ta hannun hagu kuma sai a a hidda wa'annan kayan tare da cewa a yi iya kokari kan cewa kar a bari al'auran mamaci ya bayyana lokacin da ake yi masa wannan aikin. sannan bayan haka bayan mun cire wa'annan kayan an gama hidda wa'annan kaya ga wannan mamaci yanzu kai sai mu fara sanya wa'annan gabobin shi mu fara yi masa training wanda zai zamanto gabobin za su samu yadda za su zamanto za su yi laushi za su yi ba tare da wai mun zo wurin wanka za mu karya da karfi ba inna ma za mu fara jujjuya su ne da za mu ji sauƙin abun lokacin yi masa wanka kenan ba haka kuma idan ko ya zamanto wannan mamacin yana da gashin baki da yawa to an fi so a sanya wani reza ko wani almakashi a rage wannan gashin bakin sannan kuma shi ma idan ya zamanto yana da gashin hamata da yawa to an fi so shi ma ya halitta a aske wannan gashin hamata kenan bayan haka yanzu mamacin sai mu ɗan taso da shi bayan mun kwantar da shi saman bayan shi sai a ɗan ɗago shi kaɗan idan an ɗago shi kaɗan me hikaman yi haka sai a rinka danne wannan cikin shi sannu sannu ana kamar yadda kuke gani hikamar yin haka shine ta yiwu akwai wasu abubuwan da suka zamanto suka zamanto a cikin cikinsa wanda kafin ya rasu yani suna niyyar fita to idan da za a ce a yi mai wanka sai an ƙare wanka ba a yi wannan tausar ba tana yawa bayan an sanya mai likafani kuma sai wannan abubuwan su zubo kun ga sai zamanto abin likafanin da aka sa da sauransu za su zamanto sun baki kuma sai an kare wani sabon likafani saboda haka aka fi so a dan tayar da shi kaɗan a rinka danna wannan cikin shi dan abubuwan da suka yi saura ko masu niyyar hita sai su dukkan su zubo bayan haka shikenan sai mu ɗauko wannan mamacin sai mu sanya abubuwan da ake kira eh, abin ga musanya abin ga safan hannu ga hannayenmu ko mu sanya wata tsumma ga hannunmu wannan wannan tsummar shine za mu zo kamar da kuke gani da wannan tsumma yanzu za mu zo sai ana wanke al'auran wannan mamacin ba tare da al'auransa ya bayyana ba sannan kuma bayan haka bayan mu wanke al'aurarsa ta gaba ta baya sannan bayan haka sai mu yi wannan mamacin arwalla arwallar da za mu yi masa kuma kamar yadda ake arwalla na sallah babu wani bambanci kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon za mu zo mu yi ma arwalla abu na harko za mu yi wanke hannayensu sau uku sannan kuma a kurkure mara baki sau uku kamar yadda kuke gani sannan kuma a shaƙa ruwa sau uku kamar yadda kuke gani sannan a wanke fuskarsa sau uku sannan a wanke hannunsa sau uku daga hannu yadda ake arwalla har zuwa idon hannu sannan kuma bayan haka kuma sai a yi shafan kai sannan kuma a shafa kunnen shi da ruwa sannan bayan haka sai a wanke kafarsa ta dama sannan a wanke kafarsa ta hagu kamar yadda kuke gani kenan yin haka shine yi ma mamaci arwalla kenan yanzu bayan mun gama yi ma mamacin arwalla to yanzu me yi saura yanzu za mu fara yi masa wanka yadda ake masa wanka shine abu na harko gashin kan nan naci ko gashinta za mu ɗauko ruwan nan na magarya wanda ya yi kunha sai mu ɗau wannan mu ka zuba a cikin gashinsa muna wanke wannan kai saboda haka bayan mun yi haka sai mu wanke baransa ta dama tare da cuccuɗanyawa ya zama to muna wanke muna cuɗa baran shi ta dama sannan kuma muna cuɗaya muna kuma zuba wannan ruwa na na, na magarya a jikin shi ba tare da kuma al'aurarsa ta bayyana ba sannan idan mun zo wurin al'aurarsa inda muka sanya wannan tsumma daga cibiya zuwa guwawin shi a wannan lokacin sai mu sanya hannu mu karkashin wannan tsumma mu rinka wanke masa al'aura ta wannan waje saboda haka ya kamata duk wanda ya zamanto ya zo daidai wannan wajen to ya zamanto ya yi iya kokari cewa wannan al'aura na wannan mamaci bai bayyana ba sannan bayan haka idan mun zo wurin al'aura kamar da muka faɗa za mu iya ƙoƙari ba tare da cewa al'aurarsa ta bayyana kenan mu wanke wanga bari kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyon sannan kuma dawo wanga bari shi ma a wanke shi ana yawa sannan a wanke bayansa bayan haka kenan eh, da muka yi masa wannan na eh, farko da aka wanke shi aka juya shi kaɗan aka karkatar da shi aka yi wanki haka kuma za a karkatar da shi ta hagu ko ta dama shi kuma a ƙara wanke wannan wurin tare da cewa an tabbata cewa nan ruwa na magarya ta an cutunanya jikin shi ko ina da shi kenan bayan haka abu na kusan karshe shine sai ya zamanto mu ɗauki wannan ruwa na kafur wannan ruwan nan na kafur wanda aka haɗa turaren kafur inna sai mu watsa shi ga jikin mamaci bi ma'ana mu zuba shi ga dukkan jikin wannan mamacin ta kan shi har zuwa kafafun shi ba tare da mun ɗanya ba inna ma ya mu tabbata cewa lalle wannan ruwa ta shafi dukkan jikin nashi to da yin haka zai zamanto lalle maluma suke cewa akwai fa'idodi da yawa daga cikin zuba wannan ruwa na kafuri a cikin wankan gawa na ƙarshe shine bi abu na farko zai zamanto akwai iskan kamshi gare turare sannan abu na biyu kuma maluma suke nuna cewa wannan zai sa jikin shi ya kame mana jikin shi ba zai saki ba yana kiyaye jiki sannan kuma yana korar da duka wasu kwari wa'anda suke cutar da mutum koda cikin kabari ne bi ma'ana jikin shi zai jima a haka bi izinin Allah har lokacin da jikin nashi zai fara canzawa kenan wanga shine fa'idodin sanya wannan mekir suna kafur ga jikin mamaci saboda haka wannan zai nuna mana cewa lalle musulunci ya kula da dan adam duk inda yake tun lokacin da yake da rai har bayan mutuwar sama addinin musulunci yana kula da ɗan adam bale da jikin shi da sauransu tun da yanzu bayan ya mutu ma an fi so a sanya mai kafur wanda zai ya yi kamshi sannan kuma ya kiyaye jikin shi sa ya yi karfi ba zai yi wannan sakin ba sannan kuma zai kare shi daga wasu kwari waɗanda suke cutar da dan adam sai da izinin Allah abin da zai zama to zai same shi a cikin kabari saboda haka kafur kuma ana sanya shi ne wanki guda ne ake sanya wannan kafur so guda ne kawai ake zuba wannan kafur ba za mu yi ta zuba ba muna cuɗa so ɗaya ne kawai da an zuba wannan ruwan kafur ko an samu wasu ruwan turare an zuba kamar yadda kuke gani to kenan shi so guda ne ake yin shi to da yin haka zai zamanto mun kare wannan wanka na gawa saboda haka wannan wankan da kuka muka yi sharhin shi da horko to ita ma mace haka nan ne ake mata wanka saboda haka bayan an kare wannan wanka an sanya kafur yanzu yana nan saman tebur ko saman gado ko saman inda aka yi mai wanka sai mu bar shi sai jikin shi ya bushe ko mu ɗauki wasu tsumma mu rinka sanya ga jikin shi da za mu shafe wannan ruwan da ke ga jikin shi wannan ta bangare don saboda kyautata mu shi wannan mamacin ba za mu ce mu ɗauki da jikin shi da ruwa mu ɗora saman likafani a fara yi mara likafani kenan bayan haka sai bayan an sanya shi wannan sai a cire wannan zanen da aka tsa wanda aka yi ta wanki da shi ya jiƙe kenan idan sun samu ne wannan zanen da ya shike lokacin masa wanki wanda muka rufe al'auransa daga cibiya zuwa gurawun shi sai mu cire wannan zanen mu canza mu sanya wani zani daban to yanzu bayan haka sai mu ɗauki wannan mamaci daga wannan gadon wanda ake masa wanka ko wanda aka yi masa wanka mu ɗauke shi daga wannan gadon mu ɗora shi saman wani gado ko saman wani wuri na daban yanzu mi za mu yi za mu fara yi masa likkafani likafani kamar yadda muka ce dai zai zamanto zanunnuwa ne guda uku harare kamar yadda aka yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto bayan mun zo da shi mun aza shi saman wannan gadon to kafin mu fara sa mishi kayansa na likafani an fi so duk wurare na sujuda a rinka sanya a sanya mishi turare a wurin kowane irin turare ne nau'in turare mai kamshi yani bi mana goshin shi da hancinsa hannayensa da kuma goyayen shi da ƙahuwan shi zamanto mun sanya mishi turare a wurin wuraren da yake sajada sannan bayan haka kuma sai dama ko da ma aka ɗora shi sama wannan teburin da za a yi mara likafani dama an shimfiɗa wannan likafani guda uku a shimfiɗa na farko sannan aza na biyu sama sannan aza na uku sama kenan bayan an ɗauko mamacin an aza dama akwai likafani guda uku a wurin kenan bayan haka mi za mu yi sai ya zamanto sai bayan an sanya masa turaren nan sai mu ɗauko likafani na farko kenan wanda ke baya sai mu juya wannan mamacin sai mu rufe shi da shi haka kuma a ɗauko na biyu a rufe shi da shi haka kuma a ɗauko na uku a rufe shi da shi sai mun ɗauko nan likafana guda uku duka mun rufe shi da shi sannan bayan an rufe shi da shi kuna ga kamar yadda ake yi sai mu kakkame wajen ƙahon na mu mirɗe shi sannan kuma a kawo abubuwan da ake ɗarmi wannan likafani da shi da muka ce ana iya kayan guda uku ko guda biyar ko guda bakwai gwargwadon girman wannan mamacin kenan bayan haka mun kare masa likafani saura abu ɗai shine ba a rike fuskarsa ba to idan mace ce idan mace ce an fi so bayan an yi mata wannan abun eh, wanka da sauransu kafin a sanya ta za a fara rufe ta da likafani ya zamanto gashin kanta a kasa shi kashi uku a raba shi ko a dunkule shi a dunkule guda uku sannan bayan an sanya wa'annan likafani guda uku to an fi so a sanya wani zani ko wani riga wanda kuma zai ƙara rufe ta ba zai zama to kamar likafani ne kawai ba to da yin haka zai zama to mun ƙare wanka a takaice sannan kuma an ƙare masa likafani abin da kawai ya saura shine ba a rufe fuskarsa ba wasu ƙasashe za su zama to fuskarsa ba za su rufe shi ba har sai lokacin da za a bar wannan mamacin ayin uwan shi da dangin shi da aminai arziki da abokanai waɗanda suke so su ga wane gani na ƙarshe za su rinka shigowa suna ganin shi suna sumbatan kan shi suna yi mar addu'a to bayan mutane sun gama wannan to shi kenan kawai sai a rufe wannan kan shi zaman to yanzu an rufe wannan gawan gabaki ɗaya kuma an ɗaɗɗaure wa'annan yaggon da aka sa aka ɗaɗɗaure wurin ɗaure wannan yaggon kuma ba a so ya zamanto ka matse wannan yagon a zamanto an sassaka tashi yadda ko da ana son buɗe shi zai yi sauri a zazzare shi yadda ba zai zamanto an ɗaure shi da ƙarfi ba saboda haka da yin haka zai zamanto yanzu gawan a takaice kamar yadda kuke gani yanzu an gama mara wanka an sa mai likafani kawai ba abin da ya saura sai yi mara sallah saboda haka ya kamata yan uwa mu zamanto mun wa'azantu da irin wanga hali da zai zamanto zai samu kowane daga cikinmu kowane daga cikinmu walla akwai ranar da za a zamar da shi ko ranar da za a kwantar da shi a yi mara wannan aikin a yi mara wanka na gawa zai zama to ba wani abin da ya mara saura sai aikin shi saboda haka ya kamata wannan abubuwan su zama mana izina da abin wa'azi wanda za mu azantu don gyara gobanmu saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kyautata karshen mu kuma ya sanya mu daga cikin wa'anda za su zama to karshen su zai yi kyau kenan a takaice bayan haka yanzu sai da ake sallan gawa a takaice kenan sallan gawa abu harko idan an kawo wannan gawan zai zamanto limamin zai yi kabbara kabbara na harrama zai allahu akbar ya kama hannayensa sannan bayan wannan kabbara nan take zai yi nemi tsari mana zai auzu billahi mina shaitanir rajim ba tare da ya karanta addu'an buɗe sallah ba kenan da yayi kabbara yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kawai shikenan sai ya karanta suratul fatiha ko ya karanta wasu yabo na Allah wasu siffofi na Allah na yabonsa amma mafi yawanci malama suka ce ko da suratul fatiha ya karanta ba matsala kenan kabbara na harko kenan kayi kabbara na harko sai ka karanta alhamdu kabbara na biyu sai ka yi salati ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kake salati ga annabi Muhammad a cikin tahiya ta karshe Allahumma salli ala Muhammad kamar yadda dai ya tabbata da sigogin shi daban-daban bayan haka kabbara ta biyu bayan kayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara kabbara ta uku wannan kabbara na uku shine wanda zai zamanto za ka yi ma wannan mamaci addu'a kamar addu'an da ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu har zuwa ƙarshen addu'a wanda zai zama to wannan addu'an shine za ka yi ma wannan mamacin idan ka kare idan baka iya wannan lafuzan ba ya to koda da yaran ka kai ya to dai ka yi addu'a ga wannan mamacin da ya rasu sannan kuma ka yi addu'a ga dukkanin musulman da suka zama to suka rasu to bayan haka sai zamanto ka yi kabbara na hudu kenan kabbara na hudu da kayi sai ka dakata kaɗan sannan lokacin nan bayan haka sai ka yi sallama hannunka na dama sallamar da za ka yi kuma sallama guda ce kenan a takaice cikin gurguje kuma wa'annan su ne sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbata gare shi ba tare da mun bude bayanai akan sauran abubuwa ba a takaice haka ake yi magawa wanka da kuma haka ake magawa likafani haka kuma ake magawa sallah wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kyautata ƙarshen mu Allah ya sanya mu daga cikin wa'anda za su cika da kalimatu shahada kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala wa'anda suka mutu uwan mu da sauran musulmai gabaki ɗaya Allah ya gafarta musu zunubansu Allah ya sanya su shine aljanna mu da muka yi sauran muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wa'anda ƙarshen su zai yi kyau za su cika da kalimatu shahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a takaice wannan shine bayanai dangane da abin da suka shafi wankin gawa da yin ka alkafani da sallah wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala kurakuran da muka cikin wannan bayanai Allah ya gafarta mana abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ikon aiki da su kuma Allah ya sanya mu daga cikin wanda za su yi wa'anda suka shi kuma su yi aiki da abubuwan da suka shi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته